inda muke karanta muku littafin zaitun wallafar aisha muhammad altu a gurguje ta fara ɗakin ta yi wanka ta fito ta ɗan shafa mai sama sama sannan ta saka doguwar rigar leshi ta ɗaura ɗan kwali ta ɗan fesa turare kaɗan a jikinta ta fito asma'u da nadiya na zaune a falon nadiya da ke shirya ta cikin yunifom ɗinta ta rungume jakar makarantarta asma'u kuma na rike da yar ƙaramar wayarta tana dannawa zaitun ɗin na saukowa duk suka dago suka bi ta da kallo a hankali ta karaso cikin falon ta zauna kusa da asma'u tana kallonta asma'u ma zuba mata idanu ta yi tana kallon cike da tsantsar bakin ciki da kyashin tsananin kyawun zaitun ɗin wacce komai ta sanya a jikinta sai ya yi mata mugun kyau tamka ita ta tsara wa kanta halitta ɗan murmushi zaitun ɗin ta yi ta ce ya gajiyar aiki sane da ƙoƙari allah ya bar zumunci Dan murmushin dole ta kakalo tana ɗauke kai kafin ta ce, Alhamdulillah ba wata gajiya, ai duk yawa kai ne. Jinjina mata kai kawai ta tana murmushi ita ma, kafin ta ce, Ina can ina ta saurin in shirya in fito kafin ya fita, ashe har yanzu bai fito ba. Taɓe baki Asma'un ta yi kana ta ce, Kila ko bai gama shiryawa ba ne har yanzu shi yasa bai fito din ba. Dan jim zaitun ta yi kafin kuma ta ce Allah ya sa dai lafiya ko kuma za ki duba shi ne don ni tsoron shiga ɗakinsa nake yi yanzu tunda na fahimci baya son ina zuwa kusa da shi. ta faɗa bakinta na rawa kamar za ta yi kuka jin abin ta ce ne ya kusan saka asma'u sakin guda saboda tsabar farin ciki amma saboda iya bariki irin nata baya ta ja tana zaro ido waje kafin ta ce a'a rufa min asiri don Allah in shiga ɗakin safa fa kika ce haba haba sai ka ce wani mijina aike ce ya kamata ki je ki dubo sa tunda matarsa ce ke ta faɗa tare da miƙewa za ta wuce ganin haka yasa zaitun riƙe mata hannu tana faɗin wayo maman Nadiya dan Allah ki yi haƙuri ki dubo shi ɗin wallahi babu komai ai ni na amince miki saboda na san ba za ki cutar da ni ba. don Allah ki je ni da zuciyata ɗaya na yarda da ke na san ba za ki ci amana ta ba wani irin show mun kallo Asma'u ta bazaitun da shi ta ce ashe dama haka take ba ta da wayo lallai ko za ta gane kuranta tagoranta don ita ba irin matan nan ba ne da ake damƙa musu amana kowace iri ce na amanar miji wato ita saboda tsabar yarda da ta yi da ita ma za ta iya bata amanar mijinta har ta yi mata ta yin shiga ɗakin ta kai tsaye ba tare da fargabar komai ba lallai ma aiko za ta koya mata hankali ta yadda ba za ta ƙara yarda ta aminta da kowa ba a rayuwarta ita ko zaitun ganin ta yi shiru ne yasa ta ƙara girgiza hannunta tana faɗin don Allah maman Nadiya ki je ni na yarje miki kuma yardar da na yi da ke ne yasa hakan gyaɗa mata kai Asma'u ta yi tana ɗan tsuke fuska kafin ta ce wallahi dan kin matsa min ne kawai yasa zan je amma in ban da haka da da sauri zaitun ta rufe mata baki tana faɗin naji na kuma gode yar uwa ki je ɗin don Allah sai kin fito ta faɗa tare da sakin hannunta a hankali ta koma ta zauna wucewa asma'u ta yi ta haura saman zuwa bedroom ɗinsa ba tare ta tsaya amsa mata maganar ta ba tana haurawa saman kuma daidai da fitowarsa daga ɗaki ya rike da jakar briefcase ɗinsa da wayoyinsa a hannu sai kawai ya ganta a tsaye ta zuba masa ido tana kallonsa ganin yadda ta shagala da kallonsa ne yasa ya saki wani ƙayataccen murmushi yana faɗin ya dai yan mata na yi kyau ne na ga kina kallo na ya faɗa cikin sigar zolaya yana ƙure ta da ido saurin dukar da kanta ƙasa ta yi tana wasa da yatsunta kafin ta ce ai dama kai komai naka mai kyau ne don haka komai ka sa daman yana maka kyau tun da kyawun ya taras ta faɗa tare da rufe fuskarta da hannayenta biyu tana sakin wata irin shishshikar dariyar jan hankali wani irin mugun daɗi ya ji zuciyarsa ya wani kalle ta da idanuwansa da ke ƙara kashe mata jiki ya ce really ya faɗa a hankali tare da ɗaka mata gyararsa yana kallanta gyara masa kai ta yi tana tana murmushi kafin ta matso gabansa cikin wani irin salo ta dan na ta sanya hannu ta karbi briefcase ɗinsa da ke hannunsa da wayoyinsa sannan ta juya ta matsa gefe lokaci ɗaya tana nuna masa hanya da hannunta ta ce bismillah mu je kaji your breakfast is ready komai ya kammala tun ɗazu kai kawai muke jira ta faɗa cikin sanyin murya tare da kashe masa ido ɗaya tana aika masa da wani sha'umin kallo a hankali ya wuce gaba yana sakin wani kyakkyawan marmashi mai cike da nishaɗi a haka yake taka matakalar benen tana biye da shi a baya sai a lokacin ne take kare masa kallo da kyau yana sanye ne da wasu tsadaddun american su dark blue ya yi masifar kyau ya gyara somar kansa da ta wani kanan naɗe gwanin ban sha'awa sai kyalle take yi a hankali ta limshe idanuwanta tana jin wani shauƙin sa na ɗibar ta kamar ta kamo shi ta rungume a jikinta ko ta ɗan ji sauƙin azababbiyar ƙaunar da take na ƙurƙusar zuciyarta Daga Zaitun har Nadiya suna zaune a dainin suna jiran fitowarsu saboda ganin lokaci na wucewa ne kuma ba sako ba ya sa Zaitun ɗin ta haɗa mata tiyi ta ce ta karya domin kar ta yi lattin tafiya makaranta tana kokarin kuma zuba mata dankali ne ta jiyo motsin su har da daɗin kamshin sa da ya fara tunkaro dainin ɗin a hankali ta bar abin da take yi ta ajiye plate din hannunta jikinta na rawa ta fara kokarin miƙewa tsaye tana faɗin good morning zauj ta faɗa bakinta na rawa wani banzan kallo zai da ya bi ta da shi kafin ya juya lokaci ɗaya yana sakin tsaki ya ce ke dakata dalla dago kanta ta yi ta kalle shi kafin ta yi saurin saukar da kai ƙasa nuna ta yi da yatsa a kausashe ce me yasa ke san ba kya taɓa ganewa ne na ce ki fita harkata ni kwata-kwata ban ga dalilin da ya sa ma kike kula ni ba saboda ni ba na son dukkan wani abu da zai haɗa ni da ke don Allah na roƙe ki ki rabu da ni ki daina shiga harkata ga baki ɗaya ki nesanta kanki da ni ki zauna a inda ba zan taɓa ganin ki ba ki daina kusantowa gare ni don Allah muryar Asma'u ta ji cikin wani irin salon nema wa kai gurbi tana cewa haba ke ma dai zaitun tunda kin san baya buƙatar ganin ki ai bai kamata ki zauna a nan ba ya kamata tun kafin ya fito ki tashi ki koma ɗakin ki har sai ya gama ya fita sannan ki fito ki breakfast din amma yanzu gashi nan daga fitowarsa har kin bata masa rai kuma kin sani ya gaya miki baya bukatar ki amma kin ki ji sai ƙara shige masa kike yi gaskiya ya kamata ki kama kanki tsakani da Allah ta ƙara she magana cikin wani irin salo da iya kwarewa a haɗa tuggu da kuma munafarci jinjina mata kai zaitun ta yi a hankali tana share hawayen fuskarta ita kwa asma'u kamar ta kurma ihu saboda tsabar murna da farin ciki Tsaki ya ja cike da takaici ya juya da sauri Asma'u ta sha gabansa tana wani mararai cewa kamar za ta yi kuka saboda tsabar makirci ta ce don Allah ka tsaya ka yi breakfast Dagowa ya a fusace yana watsa wa zaitun wani mugun kallo ya ce, Wallahi in dai wannan abar ce ta yi abincin ba zan ci ba, don ko na ci amayar da shi zan yi, don haka kawai gwara ke bar in tafi da ta Cike da tsananin jin daɗi ta ƙara mararece fuska kafin ta ce, Wallahi ba ita ta yi ba, ni da kaina na shiga kicin na girka maka. A hankali ya juya yana mata wani sassanyen kallo, kafin ya matsa gaban teburin yana ƙoƙarin zama. Da sauri ta ƙara so ta ja masa kujerar da ke kusa da ta Nadiya ya zauna sannan ita ma ta zauna a gefensa tana jifansa da wani masifaffen kallo ita ko zaitun a hankali ta ja kujerar ta baya ta miƙe da hanzari ta bar gurin tana ƙoƙarin danne kukan da ke shirin kubuce mata daga zaitun ɗin har asma'u babu wanda ya bi ta kanta dan shi zaid ma hankalinsa ga baki ɗaya baya kanta yana kan asma'u da ke ta rawar jikin zuba masa abinci sai faman sakin marmashin farin ciki take don jin kanta take yau wata ta musamman Zama ta yi da ta gama zuba masa abincin ta tura gabansa. Jawo plate ɗin sa ya fara cin abincin cikin nutsuwa a hankali yana yi kuma yana kallanta. A haka har ya gama cin abincin ya miƙe lokaci ɗaya yana goge bakinsa da tishu. Ganin haka yasa ta miƙe ita ma tana kallonsa. Ajiye tishu ɗin da ya goge baki ya yi yana sakko da Nadiya daga kan kujerar dainin ɗin ya ce oya baby mu je ko kar mu yi latti. Gida masa kai ta yi tare da riƙe hannunsa suka bar dainin area ɗin. Daukar briefcase ɗinsa Asma'u ta yi, ta bi bayansa da sauri tana sakin wani ƙaramin murmushi har inda Zaitun ke zaune a kan kujera a cikin falon suka ƙaraso suka tsaya ta miƙa masa briefcase ɗin tana faɗin a dawo lafiya Allah ya tsare ya kiyaye hanya. Cike da kulawa ya ɗago yana amsa mata da aminiya Allah na gode. ya faɗa yana murmushi kafin ya juya yana ƙoƙarin ficewa da sauri zaitun ɗin ta tashi daga kishin gidar da ta yi tana faɗin a dawo lafiya zauj Allah ya saurin maganar makalewa ta yi a makoshinta sakamakon wani mugun kallon da ya juyo lokaci ɗaya yana watsa mata da sauri ta tashi ta bar gurin tana matsar kwalla asma'u ta bi bayanta da wani irin mugun kallon tsana tana ji kamar ta cinna mata wuta kawai ta huta da takaicin ganinta da take yi a cikin gidan a matsayin matarsa Juyawa ya fice daga falon ba tare da ya tsaya sauraron addu'ar da Asma'un ke masa ba na dawo lafiya da Allah ya tsare. Ya sa kai ya fice yana mai ƙara jin haushi da tsanar zaitun a cikin zuciyarsa. Bin bayansa ta yi ta rufe kofar falon tana murmushin farin ciki kafin ta dawo cikin falon ta zauna akan kujera lokaci ɗaya tana fashewa da wata irin dariya mai cike da tsantsar farin ciki da jin daɗin da take ciki a lokacin sai da ta yi mai isarta sannan ta miƙe tsaye a hankali tana gyara fuskar ta zuwa yanayin tausayi da damuwa ta nufi bedroom ɗin zaitun tana ayyanawa a ranta da ma ta same ta tana haɗa kayanta za ta bar gidan da sai ta fi kowa farin cikin hakan zaitun ko da ta shiga ɗakin zama ta ya bakin gado tana sauki ajiyar zuciya da sauri sauri tare da rufe idanta a hankali saboda wani irin nauyi da ta ji zuciyarta ta yi mata hawayen da suka balle mata suna tsiyayo mata ta rasa ina za ta sa kanta ta ji sauƙi raɗin abin da take ji a zuciyarta yana damunta ta sani zuciyarta ba za ta iya ɗaukar wannan lukutan tashin hankalin ba haukata ta kawai lamarin zai yi tunda bata sanya za ta yi da ranta ba a hankali ta toshe bakinta kokarinta na san hana kanta fashewa da kuka mai ƙarfi. wanda ta ji yana taso mata tun daga can ƙasan zuciyarta har wani irin ɓare jikinta yake yi saboda tsabar damuwa da tsantsar tashin hankali a hankali asma'u ta turo kofar ɗakin ta shigo wanda kuma wannan shine karanta na farko a rayuwarta da ta taba shigowa ɗakin zaitun ɗin tun da ta zo gidan don haka kawai sakin baki ta yi galala kamar wata 'yar ƙauye tana kallon uban dukiyar da aka narka a cikin bedroom ɗin kamar ba za a mutu ba ashe duk haɗuwar gidan da falon da take gani kaɗan ne akan ɗakin zaitun ɗin da sauri ta fara jujjuya idanuwan da tana kallon cikin ɗakin lokaci ɗaya tana ayyana wasu abubuwa a ranta kafin kuma a hankali ta sauke idanuwanta akan makeken garin da zaitun ɗin ke kafin kuma a hankali ta sauke idanuwanta akan makeken gadon da ke ɗakin wanda zaitun ke zaune a gefensa har lokacin hannunta na kan bakinta tana tsiyayar da hawaye nan take wata hassada da bakin ciki ta ƙara ɗarsuwa a ranta game da zaitun ɗin yayin da kuma gefe guda take ƙara jin wani ƙarfi da ƙwarin gwiwar neman ƙwato zai a hannunta ta raba ta da shi ko ta halin ƙaƙane ya zamo nata ita kaɗai ta mallake shi sai yadda ta yi da shi. Ganinta kawai zaitun ta yi tsaye kerere a kanta ta zuba mata ido tana aika mata da wani irin kallo mai wayar fassara. Da sauri ta sa hannu ta hau goge hawayen fuskarta tana cewa, A'a, maman Nadiya, ke ce kika shigo, zauna mana, ta faɗa lokaci ɗaya tana matsawa gefe tare da nuna mata bakin gado ta zauna. Garin ya take kallanta ne, yasa ta ɗan sakin ƙaramin murmushi tana faɗin, ya dai maman Nadiya, lafiya kike kuwa? da ƙyar ta iya ƙaƙalo wani munafikin murmushi. mai cike da tsantsar bakin ciki da hasada tana kallon zaitun din a ta ce na rasa me yake min daɗi ne gaba ɗaya rayuwa ta zaitun ji nake yi komai na duniyar nan gaba ki ɗaya ya fita a kaina ta faɗa cike da tsantsar makirci tana kallonta zaitun da ta dukar da kai da sauri ta ɗago tare da rike hannunta bakinta na rawa ta ce me ya faru don Allah ba dai wani abin muka yi miki ba ko girgiza mata kai ta yi a hankali tana yin raurau da ido kamar za ta yi kuka sai kuma ta yi shiru bata ce komai ba matsowa kusa da ita zaitun ta yi da sauri tana faɗin wai dan Allah me ya faru ne maman Nadiya ni ce fa zaitun da kika ce kina ɗauka ta tamkar kanwarki da kuka fito ciki ɗaya da ita ya ci a ce ko menene na yi miki ki fito fili ki gaya min bai kamata ki ɓoye min komai ba ya matsa fuska asma'u ta yi tana kakalo hawayen ƙarya kafin ta ce dole ne in shiga damuwa zaitun Na ga yadda mijinki yake nuna tsanar ki karara a fili, yake nuna ya gaji da zaman ki a gidansa. Abin yana matukar damuna, yana ɗaga min hankali. Ban san ya zan yi da rayuwata ba. Gashi yadda yake nunawa yanzu, kwata-kwata babu kiyaransa. Ya yi miki mummunar tsana. Ni yanzu tsoro na ɗaya, kada ya kore mu. Ko idan ya gaji da shige masan da kike yi ya sake ki, Ina za mu je ni da Nadia, gashi duk duniyar nan ba ni da kowa sai ke, ban san inda za mu dosa ba. Zaro ido zaitun ta yi kafin ta ce, ki daina wannan tunanin dan Allah, insha Allah babu abin da zai faru da mu sai alkhairi. Ki daina damuwa kin ji, babu abin da zai raba mu kin ji. Ba ta fuska Asma'u ta yi kafin ta ce, ba gashi ba, aike za ki jawo har tunanin nawa ya zo ya tabbata tunda in ba fita harkarsa kika yi ba kika daina shige masa dole wata rana za ki fusata shi har ya gaji ki ji ya kore mu gaba ɗayan mu ya ce mu bar masa gidan gashi ke da yake aure ma bai raga miki ba to wa zai ragawa a cikin mu mu da muke zaune a gidan karkashin alfarmarki ta karashe maganar tare da fashewa da kukan munafunci zira mata ido zaitun ta yi tana kallon ta kafin ta ce amma to yaya kike gani yanzu zan yi Don wallahi gaba ɗaya kaina ya gama ƙullewa abubuwa sun yi min yawa na rasa me ke min daɗi a rayuwata ki bani shawara kin ji da hanzari Asma'u ta ce yauwa ni shawarar da zan baki kawai ita ce daga yau kar ki ƙara kula shi ki fita daga harkarsa kwata-kwata kamar yadda ya fita daga taki ke ma ki janye jikinki daga shi ki daina shiga sabgarsa hakan zai haifar da maslaha mai girma a tsakaninku sosai a hankali ta ce amma kina ganin idan na yi hakan zai dawo yana kula ni kamar da hararta asma'u ta yi kafin ta ce eh mana ai ma shige masan da kike yi din ne yasa yake miki wannan iya yin da jin kan yanzu ko yana ganin kin fita harkarsa shi ma zai kama kansa ya fara shi shige miki yana kokarin neman shiri da ke baki zaitun ta saki tana kallon asma'u amma a zuciyarta ta kasa gazgata ta saboda duk yanayin da ta lissafo din ta san da kamar wuya zai faru in dai a yadda take hango tsanarta ne karara a idanun zaid To da wuya koda ta fita harkarsa ya neme ta da wani shiri, ballantana yadda ta san shi tun asali, shi mutum ne mai matukar ji da kansa da nuna isa da takama, ta san da wuya abin da ta faɗa ɗin ya zamo gaskiya. Ganin yadda ta yi shiru ne ta shiga kogin tunani ya sa Asma'u ci gaba da hore mata kunne tana ba ta mugayen shawarwari akan ta fita harkar Zaid ga baki ɗaya ta daina yi masa magana ta daina shige masa idan ya nuna baya son ganin ta ita ma ta nuna ta tsane shi fiye da yadda ya tsane ta ba ta ƙaunar zama da shi ta gani da zama da shi a gidan Idan ta kama ma har haɗa kayanta ta yi ta ce za ta bar gidan nan take zai ruɗe ya girgice ya fara roƙonta yana cewa ta yi haƙuri ta zauna ba zai sake ba ya daina. Kana daga bisani ta ɗora da faɗin da zarar ya ga kin yi masa haka zai shiga taitayinsa ya nemi miki wannan iskancin. Amma idan kina wani binsa da lalama kina wani kwantar da kai a gabansa kina binsa sau da kafa zai iya ƙara miki wani sabon tanadin rashin mutuncin inda daga ƙarshe sai ya baki takardar ki kin ga ya mai da ke karamar bazawara mara yanci kin ga ya gama da rayuwarki ko ni dai da zaki ji shawara ta kar ki kuskura ki dinga kula shi saboda bai da wani buri illa ya wulakanta ki ko a gaban wane ne babu ruwansa kuma duk abin nan da kika ga yana yi alama ce kawai da ya gaji da ke kin gundare shi rintsan ido da ƙarfi zaitun ta yi zuciyarta na wani mugun kuna da raɗaɗi gaba ɗaya maganganun asma'un sun gama kashe mata jiki Don yi ta ganin ta duk abin da ta faɗa ɗin gaskiya ne babu ƙarya a ciki ita ko asma'u ganin yadda zaitun ta shiga ruɗani ne ya bata damar ƙara mata famfo tana tsaro mata maganganu wanda in banda zaitun ɗin shashasha ce ba ta da wayo Da babu abin da zai hana ta gano ba gaskiya take gaya mata ba, kawai tsari ne irin nata mara tushe ballantana makama, amma da yake gaba ɗaya ta gama damƙa mata amana kuma ta yarda da ita ɗari bisa ɗari, shi yasa ba taɓa tunanin za ta iya bata muguwar shawara ba. Daga ƙarshe Asma'u shawara ta bata akan daga yau ta bar ta ita za ta dinga rafa masa abinci da kanta idan ya so ita idan komai ya daidaita tsakanin su sai ta ci gaba da yi masa daga baya tunda ta ga yanzu kwata-kwata baya son tana yi masa girkin sosai zai tuntar da shawara Asma'u saboda a yadda hankalinta yake a tashama nan take tace ta tashi su je ta taya ta su gyara gidan kafin zuwa anjima ta shiga kicin ta yi masa girkin haka ko aka yi bayan sun gama gyara gidan tsaf zaitun ɗin ta ɗauko kuɗi ta bawa asma'u ta je kasuwa ta ƙara yau cefane saboda tana so asma'un yau ta yi masa girkin da yake matuƙar so murna fal cikin asma'u yau burinta ya cika za ta ƙara samun kusanci sosai da zaid kamar yadda take da buƙata nan da nan ta shiga ɗakin ta ta ɗauko hijabi ta saka Ta fice daga gidan ta nufi bakin titi ta hau taxi kai tsaye ta wuce kasuwa. A ranta tana ayyana abin da za ta yi idan gidan da mai gidan ga baki daya suka zama mallakinta. kawai ta kudurta a ranta wata irin dariya ta kwashe da ita tana faɗin Wai yau Allah zaitun har na fara tausaya miki mummunan halin da zaki shiga idan kika gano asalin ko ni wace ce kika kawo cikin gidanki kika ajiye domin a wannan karan ba za ki taba tsallake tuggona ba sai kin yi kukan bakin ciki na damar sani na a rayuwarki ta faɗa tana yar karamar dariya daidai lokacin kuma da suka karaso bakin kasuwar ta sauka ta biya mai tagzi ɗin kuɗin kafin ta juya ta shiga cikin kasuwa tana dariyar farin ciki da sansar nishaɗin da take ji a yau kusan ranar gabaki ɗayanta Duk wata kulawa da mata ke bawa miji, Asma'u ce ta ɗawainiyar yi wa Zaid a cikin gidan nan. Ita dai Zaitun tana zaune a gefe guda, kawai tana binta da ido. Don ko da ya dawo daga wurin aiki, ya iske har ta gama shirya masa lafiyayyen abinci mai rai da lafiya. Sannan ta ɗau wanka ta ci ban kwalliya cikin wasu riga da skat na tamfa. Ta hakimci a falo tana zaman jiransa. Abin ya yi matuƙar ɓata ran Zaitun, amma ba ta da damar yin magana haka ta koma gefe tana kallon su ko da yayi wanka ya sako ƙasa asma'un da kanta ta ja shi har dainin ta zuba masa abinci duk da tana iya ta na rike kanta da kiyaye duk wani abu da zai sa zaitun saurin ɗago wani abu a kansu ko ta fara zarginta amma saboda iya bariki irin nata waskewa ta yi ta kauda kanta ta zage ta shiga nuna masa kulawa ta musamman tana wanta rayarsa da neman shige masa ta cusa kanta gare shi shi kuwa sai rawar jiki yake yi a kanta da nadiya yana zuba santin abinci wanda kuma a zahiri ko kwatan-kwatan daɗin na zaitun girkin bai kai ba amma haka yayi ta zuba santi yana yaba daɗin girkin ita kuma sai ta yi ta jin daɗi tana washe baki cike da jin daɗin fasa mata kan da yake yi tana kuma ɗan satar kallon gefen zaitun da ta dukar da kanta ƙasa tana sauraron su wasa-wasa dai tun daga wannan ranar abubuwa suka ƙara rikicewa sosai tsakanin zaidu da zaitun wanda ta kai yanzu komai asma'un ce ke yi masa don duk wata raga mata rayuwarsa ita ke rike da ita a cikin gidan tamkar ita ce matarsa abu ɗaya ne dai har yanzu bai taɓa yi ba shine kwana a ɗakinsa shi ma kuma lokaci take jira amma duk wata kulawa da wata tarairaya babu wacce ba ta yi masa abin har mamaki yake bawa zaitun idan ta ga yadda shi ma yake wani rawar jiki da su ita da yarta wanda a da ko kallon arziki ba su ishe shi ba amma yanzu su ne suka zamo hasken idaniyarsa a cikin gidan kamar ba zai ɗinta ba wanda ya tsani ya buɗe ido ya gansu gashi yanzu baki ɗaya ƙiyayyar da yake musu ada ta juye zuwa wata irin zazzafar ƙauna da soyayya da tsantsar kulawa da tattali na musamman wanda yake nuna musu ita da 'yarta Nadiya ko a gaban wane ne. Sosai lamarin nasa ke matukar bata mamaki da al'ajabi yake kuma ɗaure mata kai saboda har yau ita idan tana gaishe shi baya amsawa don ta kai yanzu ko ganin ta kwata-kwata baya son yi a gidan nan babu abin da ke haɗa shi da ita sai kyara da hantara da nuna kyama abin na matukar ɗaga mata hankali don yanzu haka ta kai ga baki ɗaya tsoron sa sama take ji koya ta ji muryarsa gabanta ya dinga faduwa kenan ta rasa inda za ta sa kanta ga kuma wata masifaffiyar shakarsa da take ji yanzu wanda ko kamshin turarensa ta je sai gabanta ya ta faduwa dandanan hankalinta zai tashi ta ji tana bala'in jin tsoron ta da shi kamar mutuwarta gaba ɗaya ya zamar mata tamkar wani dodo a idanuwanta bala'in tsoron su da shakarsu take ji shi da asma'u Duk ranar da yake gida ko falo ba ta iya fitowa tana kunshi a ɗaki har sai ya fita daga gidan sannan za ta fito ta yi abin da za ta yi kafin ya dawo ta koma ɗaki. don ko ya zo ya same ta a falon ma korar ta yake yi ya ci ta tashi ta koma ɗakinta saboda idan yana ganin ta a gurin ba zai iya cin abinci ba hakan ya sa hakan yasa take kiyaye dukkan abin da ta san sai haɗa ta da shi ko ma a ina ne Yau da safe kuwa ko da ta farka da wani irin mugun jiri da matsanancin ciwon kai ta tashi ga kuma wata zababbiyar yunwa da ke azazzalar ta kamar ta ci babu. Bata wani damu sosai da ciwon kan ba saboda ta san yanayin tunani da kuma rashin baccin da bata da kuma rashin baccin da bata cika samu bane yanzu da kuma rashin baccin da bata cika samu bane yanzu da daddare shi ya saukar mata da ciwon kan. dan haka zaman ta taya daki tana jiran ya fita kafin ta fito ta ci abinci ta sha magani ko ta samu kan ya dan sauka. Jin shiru kuma har kusan karfe takwas na safe Tana daga ɗakin take jiyo muryarsa da sa mawa a falo ya sa ta fitowa kai tsaye zuwa dainin ɗin saboda gajiya da ta yi da zaman ɗakin ga kuma yunwar da take ji har lokacin tana ƙara zazzalarta shi yasa ba za ta iya jira har sai lokacin da ya gama breakfast ɗinsa ya fita ba kafin ta fito dukkansa suna zaune akan dainin ɗin suna cin abinci ta sauko ko dainin area ɗin bata ƙarasa ba ta zauna a falo tana hangen su suna cin abinci cike da nishaɗi Tana jiran su gama ya tafi kafin ita ma ta je ta yi nata breakfast din ita kadai kamar ta saba a yanzu. Daidai lokacin ne kuma Asma'u ta dago kanta wacce ta ci ado cikin wasu riga da skirt na leshi mara nauyi. Fuskar nan ta sha uban makeup, bakinta sai zuba kyallin jan baki yake yi. Tana kokarin kai kofin ti bakinta, fuskar ta dauke da wani yalwataccen murmushi mai cike da zallar farin ciki. Karab idanunta ya sauka cikin na zaitun da ke zaune, ta zuba musu fararen kyawawan idanuwanta tana kallon su cikin wani irin yanayi mai wayar fassara. Wani irin sarƙewa ta yi da shayin da ta kurɓa saboda wani mugun kwarjini da idanuwan zaitun ɗin suka yi mata lokaci ɗaya wani irin taron azaba ya taso mata tana yi tana wani zazzaro idanunta waje tana wani jan numfashi kamar za ta shiɗe aro ɗaya ɗago kai yana kallon ta tare da ajiye cokalin hannunsa yana faɗin subhanallahi lafiya kuwa me kika ci haka ya faɗa cikin rawar jiki yana jawo gorar da ta ajiye masa ya ya mata kofi ya miƙa mata da sauri ta sa hannu ta karɓa ta kafa a bakinta sai ta shanye ruwan ta sannan ta dare kofin lokaci ɗaya tana sauke ajiyar zuciya haɗi da numfashin wahala idanuwanta har sun yi ja saboda tsabar wahalar sarkewar da ta yi da kuma tsoratar da ita da idanuwan zaitun ɗin suka yi suka kaɗa mata hankali a hankali ta ɗago kai ta ɗan saci kallon inda zaitun ɗin take zaune gani ta yi kawai ta ɗauke kai gefe kamar bata ga abin da ya faru ba gurin ganin kuma har lokacin kamar zaid bai san da zaman tagoron bane ya sa ta miƙe lokaci ɗaya tana jan kujerar da ke kusa da ita cikin kissa da na tana faɗin ayya yar uwa ya kuma zaki zauna a nan taho mana ke ma ke breakfast ɗin tare da mu ta faɗa a daidai lokacin da ya ɗago kai idan sa ya sauka akan zaitun da ta miƙe tsaye tana takowa a hankali ta nufo su kallon ta yayi tun daga sama har ƙasa sanye take da wata doguwar rigar yadin material kalar ja mai kyau sai dai sakamakon yan ramar da ta yi 'yan kwanakin nan sai rigar ta yi mata yawa kaɗan a jikinta, amma duk da haka ɗinkin ya zauna sosai a jikinta. Ga wani uban haske da fatar ta ƙara, ta yi wani irin fresh har wani shainin take yi da ɗaukar ido, saurin kau da idanuwan sayi daga kanta Kafin ya ja kujerarsa baya, ya miƙe tsaye a harzike cikin tsawa yana faɗin, "Please, kar ki bari ta ƙaraso min nan, ba na buƙatar ta, idan ta zo nan zan yi amai." Ya faɗa tare da rintse sa da ƙarfi yana karkarwa. Daga zaitun har Asma'u da kallo kawai suka bi shi. Zaid kuwa, ji ya yi wani tsananin takaici da tsanar zaitun ɗin ya ƙara kama shi, dan ji yake bai taɓa tsanar wani abu ba a duniya irin yadda ya tsane ta, yake kuma ƙyamatar ta. Haɗe rai yana kallon Asma'u. kafin kai tsaye ya ce ki dakatar da ita na ce ba na son ganin ta kwata-kwata a inda nake ki kore ta kar ta ƙara so min nan dan Allah ya faɗa a fasace cikin tsawa yana ƙoƙarin barin gurin da sauri Asma'u ta ƙara so gabanta ta tsaya tare da kama hannunta ta ja ta suka juya cikin falon ita dai zaitun baki da hanci kawai ta saki ga lala tana bin su da ido amma ta gaza furta komai gaba ɗaya jikinta ya gama yin sanyi da al'amarin har cikin tsakiyar falon asma'u ta kai ta ta zaunar da ita a saman kujera kana ita ma ta zauna a kusa da ita tana kallonta da fuskar tausayi kafin cikin taushen murya mai cike da tsantsar makirci da hasara ta ce kin gani ko ai dama na gaya miki ki daina kusanto inda yake tunda ya nuna baya son kina zuwa inda yake shi yasa na baki shawarar ki fita harkarsa kwata-kwata ki nisanta kanki da shi gaba ɗaya ki daina shiga harkarsa wata rana shi da kansa zai neme ki amma kin ƙiji ban san me yasa kika ƙiji ba kuma ni har ga Allah ina matukar jin zafin wulakancin da yake yi miki a raina dan wallahi raina ɓaci yake ta faɗa idanuwanta na fitar da kwallar munafinci a hankali zaitun ta rike hannuwanta tana kallanta da idanuwanta wanda suka cika da hawayen tausayin kanta ta ce ki yi haƙuri yar uwa wallahi na rasa yadda zan yi ni zuciyata gaba ɗaya ba ta da haƙuri a kansa ina tsananin son sa ko na tuna shawarar ki kamar zan ɗauka sai in ji zuciyata ta gaza ina jin tsoro bana ina son in rasa shi ne ki taimake ni janye ta asma'u ta yi a nata tana kallon ta cike da haushinta cikin ranta kuwa faɗi take insha Allahu kuwa sai kin rabu da shi rabuwa kuma ta har abada mai ya kawai jikar mayu ta faɗa tana watsa mata harara ƙasa-ƙasa tana taune lebanta na ƙasa kamar ta shaƙe ta saboda baƙin ciki ganin zai na tun karo inda suke a fasace ne yasa ta sakin wani ƙaramin murmushi kafin ta miƙe tsaye cike da makirci tana faɗin haba yar uwa ki shiga daga ciki mana tunda ya ce baya buƙatar ki. ko ba kya so mijin ke samu farin ciki ne ya ci abinci cikin ƙoshin lafiya tunda ya ce baya son ganin ki ki tashi mana ki je daga ciki idan ya gama ya tafi sai ki fito ki yi dukkan abin da zaki yi kin ji a hankali zaitun ta kiɗa mata kai kamar wata gaula kana ta miƙe da ƙyar ta ɗaga kafafuwanta a hankali ta fara tafiya cikin sanyin jiki ta wuce su ta haura sama lokaci ɗaya tana waigen su yayin da kuma wasu zafafan hawaye na tsananin tausayin kanta da bakin cikin muguwar tsanatar take hangowa idanun zaid ke faman zubowa daga cikin idanuwanta suna tsiyaya da gudu akan fuskarta